Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 27 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani matashi da ya kada kakakin majalisar dokokin jihar Yobe a zaben gwamnoni da na 'yan majalisa da aka yi kwanan nan a Najeriya. Matashin mai suna Musa Lawan Majakura ya bayyana sana'ar da yake da kuma kalubalen da ya fuskanta. ina kasuwan kifi ina kamawa ta gagare ina kamawa in sayar ina yawo a kafa na tafi na je na dawo ma ana ganin abin kamar wasan yara ne an ba ni mashin ina tafiya na je na dawo abin da na yi din ma sai ta zuwa ana warwarewa to za ku ji karin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwan lafiya. Yau litinin wata mace 'yar bindiga ta kashe yara uku da manyan mutane uku a makarantar Christian Grade a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana. To sai dai 'yan sanda sun harbe tare da kashe macen nan take wadda da farko aka bayyana a matsayin matashiya ce. Daga bisani hukumomi sun tabbatar da cewa wadda ake zargin 'yar shekaru 28 da haihuwa ce. kakakin hukumar 'yan sandan birnin nashville don aaron ya ce 'yar bindigar tana rike ne da akalla bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da kuma karamar bindigar hannu ɗaya ya ce 'yan sanda sun soma samun kiran gaggawa ne da karfe goma da minti goma sha uku na safe dangane da 'yar bindigar a makarantar covenant wata makaranta mai zaman kanta a nashville aron ya ce jami'an 'yan sandan da suka isa wurin sun ji karar harbin bindiga yana fitowa daga hawa na biyu na ginin makarantar ya ce jami'ai biyu daga cikin ayarin 'yan sanda biyar da suka kai ɗauki wajen su ne suka harbe ta a harabar makarantar kana kuma ta mutu da karfe goma na safe birnin nairobi da wasu biranen kasar kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kin jinin gwamnati a yau litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a ke ciki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba williams ruto 'yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya lahadi to amma odinga ya karfafa wa 'yan kasar ta kenya da su fita zanga-zanga ko ta halin kaka an kashe mutum ɗaya a zanga-zangar ta ranar litinin inda da ta gabata a nairobi babban birnin kasar inda wasu gwamman 'yan sanda kuma suka sami rauni a yayin arangama da masu zanga-zangar. hukumar sufurin jiragen ƙasa ta kenya ta fitar da sanarwa a jiya lahadi da ke cewa sakamakon wasu matsaloli ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen kasa a yau litinin odinga ya yi kira ga 'yan ƙasar ta kenya da su gudanar da zanga-zanga kan tituna a kowaɗanne ranakun litinin da alhamis Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Litinin ya ɗage shirinsa na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a na ƙasar sakamakon gagarumar zanga-zanga da yaje-yajen aiki a duk faɗin ƙasar na nuna adawa da shirin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dakatar da tsare-tsare majalisar dokoki kan shirin mai tattare da cece kuce domin samar da damar tattaunawa ta ruwan sanyi. Sabon tsarin dai ya yi tanadin ƙarin ƙarfin ikon majalisar dokoki kan ɓangaren na shari'a ciki har da naɗa alƙalai da kuma 'yancin soke hukunce-hukuncen da ba sa so. ƙudurin ya haifar da babbar barka a ƙasar ta yahudawa lamarin da ya sa wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka ce ba za su yi aikin sojan ƙasar ta isra'ila ba muddin aka zartar da shi suna masu ikirarin cewa ƙasar ta kama turbar komawa ta farkin mulkin kama karya to sai dai kuma 'yan majalisar bangaren netanyahu masu rinjaye kalila a majalisar dokokin ƙasar sun ci gaba da kiran azartar da kudirin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc gwamnatin mulkin sojan kasar burkina faso ta dakatar da gidan talabijin na france 24 a yau litinin bayan tashar ta talabijin ta nuna wata tattaunawa da shugaban bangaren arewacin afirka na kungiyar alka'ida dangantaka tsakanin farisa da, da wagadugu ta taɓarɓare ainihin tun sa'ad da sojojin ƙasar ta burkina faso suka karɓe iko a wani juyin mulki a watan oktoban da ya gabata a watan janairu burkina faso ta baiwa ƙasar faransa wa'adin wata ɗaya ta kwashe dakarunta. yayin da ta ce ta kai karshen yarjejeniyar soji da ta baiwa dakarun na faransa damar yaƙi da 'yan da kayar baya ciki har da yankin ta a farkon wannan watan ne gidan talabijin din na france 24 ya nuna tattaunawa da yazid mubarak wanda aka fi sani da abu ubaida yusuf al-anabi wanda ya ɗare mukamin shugabancin alka'ida na yankin maghrib a shekara ta 2020 bayan wani samamen faransa da ya kashe wanda ya gada to sai dai gidan talabijin din ya mai da martani a wata sanarwa yana mai cewa an ɗauki matakin ne bisa zarge-zarge maras tushe balle makama a ƙarshe yau litinin mahukuntan gwamnatin taliban a afghanistan sun ce wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke kabul babban birnin ƙasar inda ya kashe akalla mutane shida ya kuma jikkata wasu da dama shaidun gani da ido sun shaidawa muryar amurka cewa harin ya auku ne a wani shingen wato shingen jami'an tsaro yayin da ma'aikatan ma'aikatar suke barin su zuwa gida kakakin rundunar 'yan sanda na taliban a kabul khalid zadran ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata wata ƙungiyar agaji da italiya ke ɗaukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyar ta ta kula da marasa lafiya da ke kusa ta karbi mutane goma sha biyu da suka ji rauni ciki har da wani karamin yaro yayin da wasu mutane biyu kuma suka riga suka mutu a lokacin da aka isa asibiti har yanzu dai ba a sami wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan harin ba irin sa na farko tun somawar watan ramadan da musulmai ke azumtar sa a makon jiya a afghanistan reshen kungiyar is da ke yankin da aka fi sani da krosan ko kuma isk ita ce take daukar alhakin kusan duka hare-hare na baya-bayan nan a kasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jiha a galibin jihohin Najeriya, ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja hankali shine yadda wani matashi ɗan shekara 33 daga jam'iyyar PDP ya kada kakakin majalisar dokokin jihar Yobe wanda ya shafa shekara 20 a majalisar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashi. Ni suna na Honorable Musa Lawan Majakura daga Nguru Local Government Yobe State. Ina representing Nguru 2 constituency. abu shekaran ka ne a halin yanzu? Eh, an haife ni 1st January 1990. A kana da iyali? Eh, ina da iyali. Ina da mata daya, yara na guda hudu. Kamar menene sana'anka a halin yanzu? Ina kasuwan kifi. Ina kamawa ta gagare ina kamawa in sayar. Kamar da kai da waye kai takara a wannan kujera naka? Na yi takara da sifika na ya zo da House of Assembly. A wani jam'iyya kai wannan takarar musamman? Gargajin jam'iyyar PDP. Wannan shine takaran ka karo na farko ko kuma karo na biyu? A wannan shine takara na karo na farko. Kamar menene sa kai takara? Gaskiya dalilin da ya sa na takara ga duba ga nemo constituency mu da kuma inda nake da kuma inda nake presenting kauye ne. Kuma duba da condition da situation namu ya shiga kuma suke ciki. wannan shi ne abin da ya gida ni na farko na cewa to in mana nemi wannan takarar ko Allah ya sada mu dace a tarihin jihar Yobe musamman a nan da kake mm. wakilta Unguru mm. wuri ne da a baya dama yan adawa sun saba cin zaɓe a wannan yankin jihar mm. Yobe jiha ce ta jam'iyyar APC a halin yanzu tun lokacin da aka fara idan mutum ya ci zaɓe a jam'iyyar adawa na yankin ku na guru idan ya shigo mafi kuma daga bisani sai canza sheka da kuma jam'iyyar gwamnati mm. wani zai ce kamar za a iya wayan gari wata ga kai maka canza sheka daga jam'iyyar PDP ka kuma jam'iyyar APC duk wannan dai jita jita ne kuma da lade lade da mutane suke yi abin da bai faru ba za ka ce ya faru ba eh to amma yanzu duba da karancin shekarunka ana ganin ka mm. doke kakakin majalisar dokoki mai ci a jihar Yobe kamar daman kayi tunanin zaka samu wannan nasarar ko dai kurin ka dan gura takarar ne kurin duba ga yadda constituency din yake ciki ban tsorata ba. Eh to amma rubuta ana ganin cewa wannan mutumin kakakin majalisa ne ga karfin gwamnati ga kuɗi ga karfin siyasa ga jam'iyya ne mai ci a jihar da sauransu duk wannan bai gidi zaka ba. Eh, bai ba tsoro ba ai yanzu al'umma sun gane ba jam'iyya ake ba mutum ake. Kafin ka shiga takarar nan misali kamar kai a bangaren ka wani karubale ka fuskanta. Ina yawo a kafa na tafi na je na dawo ma ana ganin abin kamar wasan yara ne an bani mashin ina tafiya na je na dawo abin abin da na yi din ma sai ta zuwa ana warwarewa. To kamar an ce an maka ta yin kuɗi domin ka daina takarar lokacin da aka ga ka dan fara zama barazana. gaskiya ne kuma eh. gaskiya ne kamar ta yadda aka yi maka eh gaskiya ne an da farko an taya ni da naira miliyan goma sha takwas martani da na yi musu na ce na farko da ni wannan abin amana aka bani so ba da yadda ni talaka ne kuma kalubale da suke ciki har su kai talakin dina a cikin mutane dubu aka ce ka zo kai wannan abin na ce ba zai iya cin amana ba ni ban fito don kuɗi ba misali kamar da motoci ne ka yakin neman zaɓe kuma wace irin mota kake hawa Eh, da farko na yi na fara a kafa eh, wani daga jigawa ya bani mashin wani daga cikin guru ya zo ya bani go bayan ya bani go haka daga baya wani dan takarar gwamnan mu ya zo ya bani kyautan mota ji da mota daya na yi amfani Madalla a gaida Hassan mai na kaina da ya yi hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu dai. madalla. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da karancin takardar kuɗin Naira a ƙasar, za mu sake waiwayar wani rahoto na musamman akan matakin sauya kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka da kuma yadda ya shafi jama'a. Ga sani malamfashi da ƙarin bayani. A Najeriya yanayin rayuwa tare da harkokin yau da kullum sun canza. sabili da matsalar kuɗi wanda al'ummar ƙasar suka shiga ciki sanadiyar canza wasu daga cikin manyan takardun kuɗin. Dukka da ƙarin wa'adin da aka yi har sau biyu wanda zai cika a ranar sha bakwai ga wannan wata da muke ciki. Wannan kwaci da aka shiga ya janyo zanga-zanga a manyan biranen Eko wato Lagos da kuma birnin Ibadan a kudancin. An kuma sami yaduwar yamutsi da hargowa a akasarin bankunan kasar wajen layin bin atm ko kuma na zauren ansa kuɗi wato bankin hall a sassa daban-daban no Ko da yake dai batun ya daidaita a ɗan tsakanin na an samu sassauci ga masu asusun banki wanda kuma suna da software na na aika da kuɗi ko kuma samun sakon kuɗi to su kam komi na tafiya daidai to amma ga waɗanda suke zuwa wajen masu pos a shaguna suna aikiya da kuɗi ko amsa labararkan da za su baka sun sha bambam ga wasu daga cikin wanda na zanta da su sunana adamu ibrahim yau wannan layi da ake yi a atm ai abun ba a cewa komai sai dai kawai muna fatan allah ya kawo mana karshen shi ba kudi a pos za ka je pos ya ce maka sai dubu biyu in kai sa'a ma ko dubu daya caji ya aiki to akwai ran da dai na aiki yaro nan ya dawo yake ce mini dubu goma zai an so mini ya ce an ce za a cire dubu daya a cikin dubu goma na ce mishi gaskiya ya dawo amma bisa ka'ida nawa ya kamata dubu goma dubu goma naira ɗari ne bisa ka'ida ranka ya ku manya ne yaya al'amarin yake wallahi sai godiya ga Allah mutane na cikin rikici jiya nan sai da mota ta tsaya gani da kuɗi ga ATM hannuna ba mai bayan da zan samu man mala sunanka a sunana aminu yunusa gashi mutane sun zo eh, tura kuɗi ko jan kuɗi daga pos ɗinka to yaya lamarin yake a lamari ba kuɗi a laje me yasa ba kwa samu ne a can banki ba can kuke ɗaukowa ba a banki da mos ba a nan muka fi samun kuɗi ba ma muna kan samu a banki muka samu a hannun 'yan kasuwa hannun 'yan kasuwa babu bankin ma an kaje yanzu sai layi shine da mau kuma kama gan bin layin ma a zo kan kama kuɗin sigari babu wasu momi ba ne aka ce kana da ko dubu biyar biyar kake badawa ai za ka samu sama da dubu a rana inda dai a nan yanzu dai a ce kana ba da dubu biyar biyar a sani ko wallahi nan sai dai an ma layi na to da tijo ya zo kai ka zo ba kuɗi ya ke nan na hakura alaji ha uzurin da ya fito da kai ba in hmm, to gaba wa Allah ta bakin wasu kenan da nazarta da su bisa la'akari da wannan kunci da jama'a ke ciki da ba zai haifar da ɗa mai ido ba ya sanya wasu daga cikin gononin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar suka ya zuwa fadar shugaban ƙasa don neman yadda za a samar wa al'ummar ƙasa sauƙi yanzu kafin sabbin kudaden su wadata a hannun mutane. Abokin aiki na Umar Faruk Musa ya zanta da gwamnan jihar Kaduna ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaban ƙasa. Don jin yadda ta kaya a ganawar da suka yi da shugaba muhammadu buhari mun zauna da shugaban kasa a kuma mun nuna mishi abubuwan da suke damun mu da halin da al'umma suka shiga domin wannan tsari da aka kawo na canza kuɗi shugaban kasa ya mana bayanin abubuwan da aka gaya masa kuma mun ga cewa babban bankin najeriya da su mint masu buga kuɗin ba su gaya mishi gaskiyan abin da ke faruwa ba me gaskiyan na farko kuɗin da suka karba daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira triliyan biyu ne da 'yan kai amma sababbin kuɗi da suka buga naira biliyan 300 saboda haka ya za ka karbi kuɗi irin wannan ka buga naira biliyan 300 shi yasa ake samun matsaloli kuɗin babu shine bai isa bane duk mun ma shugaban kasa wannan bayani kuma ya ce cikin wannan satin da ya rage ce zai nemi babban bankin najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifin su zai ga abin da za su gaya mishi kafin ya ɗauki mataki amma bai nuna mana cewa wannan magana ta ƙare ba ba za a ƙara lokaci ba kuma bai nuna mana cewa a'a za a ƙara lokaci ba tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan kuma muna ganin zai iya bata zaɓe zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba daya. Tun da farko dai manyan jami'an babban bankin Najeriya CBN tare da haɗin gwiwar jami'an EFCC da kuma ICPC sun kama wasu bankuna inda suka makara kuɗaɗe a cikin leda a cikin ATM amma ba a farke leda ba wasu bankunan kuma an ɓoye su ne suka yi ta bankaɗo su an fito da su. Yes, yes. You have so many new notes. Bring them down. Bring them down. You have so many. Bring them down. See, new notes are yes, yes, yes, I want to bring them down. So load all your machines. I do not want to hear it because we'll keep continuously be checking. Yes, yes. Make sure that your machines are working. so make sure bring them out and load. That's, all. That's all. That's all. We are, and that's all. yeah, this, this are. da sun ba da umarnin a fitar da su a sanya su a ciki don mutane su rika har ya zuwa yanzu ka'idar abin da za a iya ba wa mutum a dubu ashirin a kanta nan kuma wajen atm din shi ma dubu ashirin din ne amma wani lokutan kuma sukan ce to kowa sai dai ya ɗauki dubu goma goma har ma ya dawo biyar amma ce ma kuɗi ya kare. hakan ya sanya na tuntuɓi Aminu Ibrahim tsohon ma'aikacin banki ko masani gama da harkar tattalin arziki don jin ƙarin bayani. Malami ne shin yaya wannan al'amari yake a bisa tsari kamar yadda kasashen duniya suke tun da ba Najeriya ba ne kaɗai ta taɓa yin canjin kuɗi. Wato canjin kuɗi da a cikin duniya aka yi canjin kuɗi kuma ba wani laifi ba ne a yi canjin kuɗi. amma ba akan yi shi ne a gurguje haka ba a ce an ba da takaitaccen lokaci wata biyu ko wata uku kowa ya canza kuɗi in ka duba kwanakin baya da suka wuce ko shekara ɗaya ko biyu da suka wuce Kasar indiya ta yi canjin kuɗi amma abin da suka tsara duk wani tsohon kuɗi in ya shiga ba zai fito ba ko ba su sa wani kayyadaccen lokaci ba sannan sabbin kuɗin da suka yi suka yi mitin ɗinsu aka wadatar da su yadda kowa zai samu kaga na farko kenan na biyu in baka mance ba shekara uku hudu da suka wuce kasan amerika ai ta yi canjin kuɗi ta ce series kaza na shekara kaza za mu janye su amma ba su ce ga lokaci ba suka ce duk wanda ya shiga ba zai fito wani kuma suka fitar da sandin nan ya wadace mutane to in ma ba mance ba shi ya ne hmm. lokacin muna muna primary school aka yi canjin kuɗi daga pounds zuwa naira hmm. kafin ka ce lokaci kaɗan mutane sun san ega eh, ma yadda sabon naira take hmm. inda da aka iya tunawa aka gayyato mu na hausa a nan arewa can kusa aka gayyaci na yarbawa na inyamurai su ma aka gayyace su ana naira da kwamo sabon kuɗi sabon kuɗin najeriya allah ya mana arziki wakan da haruna kuci ne ba shakka ba shakka eh yamma eh, yanzu in ka duba mutum nawa ne ma suka san yaya ma sabon kuɗin nan ne in ka duba in ka ɗauki ƙasar najeriya ka ɗauki indiya indiya yanzu yawan su kusan mutum miliyan ɗaya ne da miliyan ɗari ko ka mutum miliyan ɗari biyu da ashirin ko eh. to amma indiya ta yi wannan abin ba wani ba wani wanda ya wahala amma mu namu ga abin da ta kara ya karya ba sannan yanzu ana ta wahalar da ba jiya na je zan shiga mota a tashar mota ba su karɓar transfer in baka da kuɗi sai dai ka bar tafiya haka nan mutane da yawa suka bar tafiya Sani wannan yana ba da shawara lallai gwamnati ta dubi wannan abin kuma a dubi kiraye-kirayen musamman da majalisar tarayya ce ta ce a ba da lokaci zuwa karshen watan watan bakwai ana sa lokacin kuɗin ya wadata kuma kowa ya ma fahimci inda aka nufa. Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki a Najeriya. Sani Sha'ib Malafashi mura Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'aibu Malafashi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles ta biya bashi a yau Litinin bayan da ta bi ƙasar Equatorial Guinea har gida ita ma ta doke ta da ci ɗaya da nema. a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar nan ta 2023 moses simon ne ya zura wa najeriya kwallo ta hanyar bugun finalti wanda kuma ya bata nasara a wasan lamarin da kuma ya mayar da ita saman rukunin nasu na a da maki takwas najeriya dai ta rasa damar samun tabbacin tikitin gasar a ranar juma'ar da ta gabata sa'ad da kasar ta equatorial guinea ta ziyarce ta a abuja ta kuma doke ta da ci da nema a sauran wasannin neman gurbin gasar da aka fafata a yau congo ta bi sudan ta kudu har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema haka ma algeria ta bi nijar ita ma ta doke ta da ci ɗaya da nema yayin da angola ta karɓi bakuncin ghana suka kuma tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta tanam ta ingila ta raba gari da mai horar da 'yan wasanta antonio conte bayan kwashe tsawon watanni goma sha shida yana aikin Conte ɗan ƙasar Italiya mai shekaru 53 ya koma Tottenham ɗin ne a watan Nuwamban shekara ta 2022 bayan da ƙungiyar ta sallami Nuno Espirito Santo. To sai dai masu shari kan lamuran wasanni na cewa kocin ya yi ta faman tatata ne tun komawarsa a ƙungiyar inda ya ta fuskantar ƙalubalen wanzar da nasara a wasanni. Duk da yake yanzu haka ƙungiyar ce ta hudu a teburin gasar Premier. to amma an yi wajarar da ita daga dukkan sauran gasanni jiyo conte yana zargin 'yan wasansa tare da kokarin ɗora alhaki kansu a duk lokacin da kungiyar ta sha kashi lamarin da ake gani ya kawo cikas da rashin haɗin kai a tsakanin 'yan wasan kungiyar a fagen wasan tennis kuma ɗan ƙasar sabiya novak yakovic ya kafa sabon tarihi na daidaicewa da wanda ya fi kowa daɗewa a kan matsayin na farko a duniyar tennis sabon jadawalin mafi mafifitan 'yan wasan da aka fitar yau litinin ya nuna Yokovic mai shekaru 35 ne ke sama a zaman na ɗaya mako na 378 kenan inda ya daidaice da tarihin da Steffi Graft ya kafa. Yana da maki 6,980 tare da tazarar maki 200 tsakaninsa da wanda ke binsa Carlo Alcaraz dan kasar Spain. a jadawalin zaratan 'yan wasa na baya-bayan nan da aka fitar. Djokovic wanda ya sami lashe manyan gasannin tennis 22 na duniya a tarihi. Ya soma ɗarewa kan mukamin na ɗaya ne yana da shekaru 24 da haihuwa a ranar 4 ga watan Yulin shekara ta 2011. inda kuma ya taba kwashe tsawon makonni 122 a jere na sama ba tare da an kaɗo shi ba. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC. madalla yanzu kuma ga nasiha akan tasirin azumin watan Ramadan. muhammad sani wanda ake cewa malam iya a nan babban birnin da magaran jamhuriyar nijar dan uwa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa azumi yakan karya sha'awa yaro ko matashi wanda yake ya dan yan shekaru haka daga sha biyar abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi annabi ke ce mana fa alaikum bi sawm fa innahu lahu wija saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala saboda ita sha'awa ita ke taro abubuwa na shirme sayyidina ali yake ce mana rukibal rukibal haiwan min shahawatin bila aql wa rukibal mala'ika min aklin bila shahawa wa rukibal insan min kilaihima sayyidina ali yace Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa gare ta bata da hankali shi kuma mala'ika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halicce shi da duka biyu ga sha'awa ga hankali sayyidina ali yace wato idan sha'awar shi ta hau sama ta yi karhin hankalin shi dan adam sai ya koma sara dunal haiwan sai ya koma dabba ma ta shi sai ka ga ya taba abin da ba nashi ba sha'awa kenan shi ko azumi yana karya sha'awa wato ba tsahi ba kadai matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi saboda suke da karhi a jika sannan suke da sha'awa mai karhin gaske ita ko sha'awa takan hallaka mutum a duniya kenan matasa ina kiran ku tun da ƙarhin ku wato ku saba annabi ki gama nake cewa at-taubatu hasanatun tuba abu ce mai kyau walakin inda shababi hasan a wurin matasa ta kyau da samari matasa ina kira a gare ku wannan azumi dama ce Allah ya bamu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya ubangiji ta'ala ya gafarta zunubanmu ya yahi mana laihuhukanmu ya ba bamu karhi akan wato kada mu yi hankali kuma za ka ga mutum wai da sahe sai a tarki wani wani kallon uh, film wai na rage wuni ladan azumin ka ne kake rage ka rage wa azumin lada kenan ka ɓata lokacin ka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice To Maryam a takaice yau Litinin wata mace yar bindiga ta kashe yara uku da manyan mutane uku a makarantar Christian Grade a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana. To sai dai 'yan sanda sun harbe tare da kashe macen nan take wadda da farko aka bayyana ta a matsayin 'yar matashiya ce. To sai dai daga bisani hukumomi sun tabbatar da cewa wadda ake zargin 'yar shekaru 28 da haihuwa ce. birnin nairobi da wasu manyan biranen kasar kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kin jinin gwamnati a yau litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a karkashin gwamnatin shugaba williams ruto yan sanda sun halarta zanga-zanga a jiya lahadi to amma odinga ya karfafawa yan kasar ta kenya da su fita zanga-zangar ko ta halin kaka Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Litinin ya ɗage shirinsa na yin garan bawul ga bangaren shari'a na kasar. sakamakon gagarumar zanga-zanga da yaje-yajen aiki a duk faɗin ƙasar na nuna adawa da shirin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dakatar da tsare-tsaren majalisar dokoki kan shirin mai tattare da cece kuce domin samar da damar tattaunawa ta ruwan sanyi. Gwamnatin mulkin sojan kasar Burkina Faso ta dakatar da gidan talabijin na France 24 a yau Litinin. Bayan tashar ta talabijin ta nuna wata tattaunawa da shugaban bangaren arewacin Afirka na kungiyar Alka'ida dangantaka tsakanin paris da wagadugu ta taɓarɓare ainihin tun sa'ad da sojojin ƙasar ta burkina faso suka karɓe iko a wani juyin mulki a watan oktoban da ya gabata To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Manek. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.